أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تخص نبيه محمد بأصحاب كالنجوم وأوجب على الكافة تعظيمهم واعتقاد حقية ما كانوا عليه لما منه من حقائق المعارف والعلوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتدرج بها في سلكهم المنظور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي هباه ربه بالسره المكتوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين بجوام الحي القيوم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا حقوق وطن ذو القيدة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin daidai da 17 ga watan 7 shekara 2018 a wannan masallaci na dan fodiyo inda muke gabatar da darasi a cikin littafin alfitnatu fi hayatil anbiya'i was sahaba wato jarrabawa a cikin rayuwar annabawa da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam A wannan shine darasi na 44 a cikin bangaren inda muka fara magana akan sahabbai abu na farko muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka da alheri wannan masallaci ko da muka tafi hutu kafin azumi ba haka masallacin nan yake da gani akwai bayan Allah da suka cire kudadensu suka fito da shi don yadda ɗakin Allah ke muna roƙon Allah yadda suka ba da gudunma wajen gyaro wannan ɗaki na Allah Allah ka gyara musu duniyarsu da kuma lahirarsu haka wanda suke taimakawa da ƙarfinsu da tunaninsu da duk wata gudunmawa muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alheri abu na biyu idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe a santan mu ta abubakar siddiq da ke sabuwar kaduna bulonin city inda wato da muke karatun arba'una hadis dr mansur zai shigo gobe da aka insha Allah shi zai yi karatu a wannan waje tsakanin magariba zuwa isha'i a can sabuwar kaduna sunan unguwar ka daure da aka fiye mafi ya daure zai yi zuwa mu ma sai mun daure mafi shiga shi ma daktan in ya zo gobe sai ya daure zai iya shiga unguwa to mana shafi na ɗari biyu da talatin da uku ina ganin haka ne ko alfasulus ta min ashara fasali na goma sha mawdu'atul jamal yakin jamal mun bayani a nan wajen mun ce ɗaya daga cikin hanyoyin da wato shi'a suke amfani da shi wajen bata al'ummar musulmi shine abu da ya faru daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa kisan al-Imam Hussein hijira zuwa shekara 61 dukkan musulmin da bai san me ya faru na gaskiya bai ko da shi na tarihi me ya faru na tatsuniya a watsi da shi to ta irin wannan hanyar suke shigo da duk abin da su shigo da shi kuma muka ce a dunkule duk abin wani mutum zai faɗa a kan sabbin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai fita daga ɗayan biyu ko dai a masa ƙarya abinda ba su faɗa ba abinda ba su yi ba a ce su yi ko ya faru mutum ya ƙara wani abu ya rage don ya cimma manufarsa da haka wanda suke biye da mu a baya sun san wani kisan al'imam wato sai da na usman Allah ya ji ɗansa Allah ya ƙara masa yadda wanda kisan sai da na usman ita ce ta kawo mafi atil jamar da dami magana yanzu da kuma yakin sufinu da dami magana kullum idan ana zaune lafiya wasu mutane suka tashi suka kai farmaki ga wani aka samu rikici to duk abin da zai faru na laifi laifin yana kan wanda suka fara kai farmaki shi yasa muke cewa duniya sai da na usman kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai da yace masa Allah zai sa maka riga ta shugabanci wasu za su bude karfin ya za su yi sai ka cire ta annabi ya ce masa kakkace kuma haka aka yana zaune aka shirya mutane daga iraki daga misra aka zo mun faɗi kaifiyar yadda aka kashe shi masallacin da shi ya taimaka ya fito da kuɗi aka yi expandin ɗin masallacin mutanen da suka zo suka kare shi ya ce musu yanzu kun san cewa annabi ya faɗi cewa wa zai sai gidan wane da gidan wane da gidan wane a expandin ɗin masallaci yana da aljanna na cire tsantsar kuɗi na na siya gidan aka fada da masallacin kun san an yi haka suka ce mun san an yi haka ya yi kabbara ya ce yanzu masallacin da ni na cire kuɗi na taimaka aka buɗe masallacin annabi ya yi alkawarin cewa ina da aljanna yanzu masallacin shi za ku hana ni kuma in zo in sallah a ciki ya ce kun san cewa an rasa ruwa mai daɗi a madina sai rijiya kaza annabi ya ce wa zai sai rijiyar nan ya sa gugarsa tare da gugar musulmi ya dinga ɗiban ruwa yana da aljanna na siye wannan rijiyar da tsantsar na, ya ce yanzu rijiyar da na siye kuɗi da kuɗi na, annabi ya ce wanda ya siya yana da aljanna Yanzu za ku hana ni kuma in sha ruwan yanzu domin sati biyu aka tsare shi a yana shugaban musulmi na duk duniya a lokacin bai dauki mayakami ya yaki kowa ba bai ce ma kowa ko kala ba haka aka zo gida aka yi atakin din sirri na usman aka ce sai an kashe shi wannan ita ce matsalar da ta faru sannan ya ce kun san cewa annabi ya aike ni na tafi makka a lokacin kaza kaza kaza annabi da za a yi mubaya'a ya daga hannuna ya wakilce ni wajen yin mubaya'a kun san an yaka duka ba sai da ya gama an yi kaza an yi kaza amma saboda mutanen nan ba su da mutunci da azumi a bakin shi yana karatun littafin Allah suka kwantar da shi gaban mata shi suka yanka shi wannan shi ne abin da ya faru da haka hassanu bin sabit yake cewa zaku bi ashi matsa unwanin sujudi bihi ya ƙata'ul laila tasbihan wa qur'ana sun yanka dattijo wanda kan shi ya cakuɗa da baƙi da fari banda karatun ƙur'ani da tasbihi ba abin da yake ma Allah subhanahu wata'ala sai da na mu'awiya yana gwamna a sham a lokacin ba sai da na usman bane ya naɗa shi tun a lokacin umar yake gwamna ya ga ga irin kisan da aka yi wa sai da na usman Allah kuma ya ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqqi wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura yake to shi dan uwan Usman ne ya zama dole akan shi ya bijinin Usman da aka yi masa wannan kisa shi yasa wanda suka zo suka damu mutane da matsalar alfiatul bagiya muka ce musu idan kisan sayyidina Ammaru da ya dauki makami ya tafi yaki yana rundunar sayyidina Ali ya zamanto da wannan ne ya zamanto waɗanda suka kashe shi idan suna bangaren sayyidina Muawiya su zamanto alfiatul bagiya yadda suke fasarawa jama'a zalewa ta yi sai na usman da aka yi masa irin wannan kisan shine min babu aulai wanda suka kashe shi su fi zama azzalimai sama da nisa da wanda ya dauke makami ya fita wajen yaƙi. da wanda yana zaune a gida bai ce makuwa kuma ba aka zo aka kashe shi wane ne a babin zalincin zalincin ya fi zama aula kaga wanda yana zaune da azumi a bakin shi a gaban masu shi aka zo aka kwantar da shi aka yanka shi to wannan shi ne abin da ya kawo rikici tsakanin ɓangaren sayyidina muawiya da ɓangaren sayyidina ali da haka sayyidina ali har yi bar duniya ya koma zuwa ga Allah bai taba kallon ɓangaren su sayyidina muawiya ba a matsayin kafirai manafakai yana kallon su ne a matsayin yan tawaye ga gwamnatin musulunci shi kuma sayyidina muawiya bai taba fada da sayyidina ali ba a matsayin wai ya kai dara da shi ko shi ya cancanci shugabanci mutane ba su taɓa wannan rikicin ba yana rikici ne akan dan uwansa da aka kashe ba zai da na alimu baya ba sai ya kama waɗanda suka kashe shi ya hukunta su tukunna sannan ya masa mabaya akan wannan matsalar rikici ya faru akan wannan ne aka buga rikicin da aka yi akan waɗannan abubuwan to shine yanzu zamu ji me ya faru a Jamal domin ana zagin da na Aisha wasu marasa tarbiyya wasu marasa ladabi an fahimta yi shi ne malam yake cewa mawqi'atul jamal yakin jamal fi sanati 36 min al-hijra a shekara ta talatin da shida na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam darat raha hadhihi al-mawqi'a wato injin din yaki ya buga baina ali tsakanin ali bin abi talib min jihatin ta wani bangare wa baina aishata wa talhata wa zubair kuma tsakanin na aisha da talha da zubair min jihatin ukura ta wani bangare na daban kada mu manta ali bin abi talib din nan sulikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam talhatu kuma yana daga cikin al'asharatu al-mubashsharuna bil janna zubair bin al-awwam shi ma yana daga ciki da haka muke cewa mutane su kiyaye sabani da ban kiyayya da Allah ya riga ya faɗa masu su wa'incin mutanen yace ruhama bainakum sannan a mataki na mahabba ma suka wuce mahabba sai da suka kai mataki na al'isaru Allah ya faɗa ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi wala na fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walauka na bihim suna fifita ɗan uwansu musulmi a kan bukata ta duniya ko da ko suna da bukata da haka babu talazumi mun saba da kai da kuma kai maki ne in dai dan Allah ake to shi yasa za ku ga suna su kafin ya faru sai da ya yi ishara sai da ya yace masu wa alamu kuma fikum Ya ce muku ku sani a cikin ku akwai manzan Allah tsaye ukun fi kasirin min al da duk abin da kuka faɗa annabi yana muku biyya kan shi Allah ya ce musu la'anittu da kun sha wahala amma walakin Allah habbaba Ilaikum al-imana Allah ya so muku imani wa zayyanahu fi qulubikum kuma Allah ya kawata imanin a cikin zukatanku sannan wa karraha Ilaikum al-kufra Allah ya ƙi muku kafirci wal fusuqa wal isyan ya ƙi muku kafirci da fasikanci da sabon Allah sai ya ce musu ula'ika humur rashidu wayannan mutanen su ne shiri wannan shiri ya ce fadlan minan lahi wa ni'ima falala ce daga wajen Allah sannan kuma ni'ima ce daga wajen Allah sai ya ce wallahu alimun hakim sai ya ce musu wa in ta'ifatan min na fitatalu idan an samu wani bangare daga cikin mu'mine guda biyu irin sahabbai sun yi rikici sun yi rigima Allah sai ya ce musu fa aslihu bainakum Waɗanda ba su shiga ba ku ku zo ku yi sulhu tsakaninsu shi sa idan ka ɗauko sahabban manzon Allah wanda suka shiga cikin rigiman nan sanda aka yi ta ba su wuce kaso goma cikin ɗari kaso tasa'in ba su shiga an yi rigimar da su saboda haka wannan kaso tasa'in ɗin da ba su shiga ba su ne Allah yake ce musu fa aslihu bainahuma ku zo ku yi sulhu tsakaninsu fa in bagat ihdahuma alal ukhra fa qatilul lati tabghi idan aka zo za a yi sulhu wannan ya ce ya yarda wannan ya ce bai da Allah ya ce ko yaƙi wanda ya ta tawaye ya yi zalunci hatta tafi a ila sai ya dawo kan umarnin Allah Allah ya ce fa in fa'at idan ita waccan jama'ar ta dawo sai ya ce fa aslihu kuma bil adl wa aqsitu inna Allah bil muqsitin sai ya rufe ayar ya ce muminu na ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum kenan duk wannan rikicin da ya faru alaƙarsu ta imani wannan har yanzu Allah subhanahu wata'ala bai lalata ta ba tana nan to shine wa Nabiyu. annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kad akbara bi wuqiha ya ba da labari cewa wannan fitinar za ta faru fi a hadisa a cikin hadisai min ha daga ciki kada mu manta cewa yana daga cikin ma'anan muhammadu rasulullahi ne akwai tsa'atu fi ma amara yi wa annabi biyayya cikin duk abin da ya ba da umarni ɗaya na biyu akwai wata zihu fi ma akhbar gaskata annabi cikin abin da ya ce ya faru ko yana faruwa ko zai faru to dole ne gare ka kai musulmi ka yadda cewa abin zai faru to wannan waƙi'ar tun kafin ta faru annabi ya ba da labari ya ce za ta faru kuma da mahala sai ta faru an kai bin abi hazin ƙara yake cewa daga kaisu bin abi hazin lamma akbalat aisha yayin da nana aisha ta fuskanto Allah ya ƙara mata yadda gashi nan ya ati midal madina ta fuskanto daga madina qasirat qasirat al-basra tana fuskantar basra daki kenan ku balagat miyaha bani amir laylat ta kai wani waje da ake ce masa miyaha bani amir ta kai wannan wajen da dare da ta zo wajen nabahat alkilabu sai kan naka suka yi mata haushi qalat sai ta ce ai ma hada meye wannan qalat sai suka ce mata ma'ul Hau'ab. wannan wani waje ne da ake ce masa ma'ul hawab gashi nan ya ce Alhau'ab ma'un ƙaribin min albasara ruwa ne wanda yake kusa da basara ala ki makkata idan mutum ya fito daga makka da ya shiga basara ƙalis sai na aisha take cewa ma abun nan na ni illa anni raja'atun tace yanzu kan bana tsammanin komai a ce kawai yanzu abin ya kamata ya juyawa ya kamata yi fa qalu ba'du man kana ma'aha sashin wanda ke tare da ita suka ce bal duk da kira sun zo wajen nan muna ganin ba kuma ya kamata ki ba takdimina ki kokarin ki karasa garin basara fa yarafil muslimuna idan musulmai suka ganki fa yuslihu Allah zata bainihim ba mamaki Allah ya amfani da ki a matsayin ki na keci uwar mu'mini sai daidaita tsakanin su sai take cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace ina tunawa ne annabi ya faɗa za ta yi min wata rana qala za ta min? ya ce mata wata rana kaifa bi ihda kunna ya halin ɗayan zai kasance yana faɗawa matan shi bai ayyana suna ba ya kawo sifa umumiya duk wata abin ya faru to ita annabi yake mata annabi ya ce mata kaifa bi ihda kunna ya halin ɗayan ku zai kasance wato wato kaifa bi ihda kunna tambahu alaiha kilabul hawan ya halin ɗayan ku zai kasance lokacin da za ta waye gari ta samu kanta kawai ta ji kannukan wannan wajen suna mata haushi to ita kona na isha tunda ta zo wajen tunda ta ji annabi ya faɗa cewa ya halin ɗayan ku zai kasance lokacin da za ta waye gari kawai ta zo wannan gurin ta dukkan nuka na mata haushi to ta san cewa da ita annabi abin yana faruwa tana zuwa gurin ta dukkan nuka sun haushi sai ta tabbatar to yanzu da ita annabi wa an qaita bin abi hazim aidan anna aisha ta lamma atat al-hawqa yayin da na aisha ta zo wannan wajen hawa sami'at sai ta ji nabahul kal haushin kannuka fa qalat sai take cewa ma abun nan da ne illa raji'atu ba na tsammanin wani abu face kawai komawa ya kamata yi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin annabi qala lana ya ce mana ayyatu kunna tambahu alaiha kilabul hawa wacce ce daga cikin ku kannuka na ainihin wato hawa za su yi mata haushi fa qala laha zubair sai zubair yake ce mata tarji'ina zaki koma asallahu an yusliha biki bainan nasi mu muna ganin bai kamata ki koma ba ya kamata ki karasa garin basara domin a matsayin ki na uwar mu'mini ba mamaki idan rigima za ta faru Allah ya amfani da ke wajen kwantar da rigima kenan asali na na Aisha da ta fito ta damfara basara ta fito ta damfara ga basara daga nufin yaƙi ne ko ta fita ne dan nufin idan abu zai faru sai sulhu tsakanin mutane da tarin fita da niyyar musalaha ne to kuma dama akwai ka'ida da malamin su kewa kan min muridin alkhairi so da yawa mutum kuma zai nufin alheri amma ba dole bane kuma ya samu alherin da ya nufi wa ani bin Abbasin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ayyatu kunna sahibatal jamal wace ce daga cikin kuma abuciyar raqumi al-adib wanda yake ainihin wato mai yawa shine al-adib al-adib shine gashi nan al-adib wa huwa al-kathiru wa birnin wajen yi kutalo haula ha atla kafira wacce za a kashe kasassu da yawa gefanta watan Juma'a da ma kadat za ta tsire bayan ta kusa ta halaka wa an abi har bin al’aswar addairi kala yake ta shahittun zubaira na halarci zubair kara da yuri da aliyan yana nufin ya fita yaje wajen ali bin abi talib kala lahu aliyu sai aliyu yake ce masa an shudu kalla ina haɗa ka da Allah wato ya ce hal samita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ka ji annabi ya ƙuri yana cewa taqtuluhu kai zubairu za ka yaƙi ali bin abi talib wa anta lahu zalimun da hali kana mai zalintar sa to yanzu wannan kalman wa anta lahu zalimun fa qala azkur yace ina tana summa madaz zubairu munsarifan sannan sai zubairu ya wuce yana mai juya baya da ya tuna waccan magana yanzu wannan kalman wa'anta balimu kalman azulmu tana da ma'ana kusan guda shida a ƙur'ani haka ne yanzu ya za mu fassara kalman ya ƙuli taƙtuluhu tun daga shi nan a nan ba ta biyu ya ce a kare da hulhakimu ƙala sayi na da wafaƙa hulzari hadisi ya inganta ku don hadisi ya inganta ne sai mu noma menene wajhul istidlal ko wajhul istidlal fuskan mai ma'anar hadisin da yake tunda dama suna faɗa cewa walaysa kullu dalili ba dukkan kowane dalili bane ya kone istidlal bi sayya kafa hujja da shi kuma yake zama ingantacce a iya samun ga nasi daga Allah ko annabi ya tabbata ba mai shakka amma inda nasin ne daban shi kuma mai kafa hujja da shi inda ya da shi wa daban mai azulmu fil lugha shine wadu shi ala ghairi mawdi'i da ka dora abu a inda bai kamata ka dora shi ba kai mi kaga dole za mu dauke shi a ma'anar sa salo domin in ali bin abi talib yana shugaba na musulmi dole ne mutane su masa biyayya shi kuma zubairu yana bangaren sai namu mu'awiya tana daga cikin yan tawaye ko da haka kenan ya ƙuri yana cewa tukatiluhu za ka yaƙe shi wa an ta valin alhali kana yaƙar mutumin da bai kamata a yaƙe shi domin alibin abin ɗalib shugaba ne mu kuma a ƙidar mutu suna abin da sai da namu awu ya yi duk da yana da gaskiya ne ya nemi haƙƙin jinin ɗan uwan shi ne ka kashi aka kashi amma malamai suka ce a wannan lokacin abin da ya kamata ya masai da na alimu baya ya bar hukuncin a gurin shi in bai dauki mataki ba a lahira shi Allah zai karba ina ba ta an fahimta sai ya ce amma a hadasu ha amma abubuwan da suka faru ba mulakkasu ha ga summarizing din sanan ga talkisin sanan anna amiral mu'minina aliyan lalle shugaban mu'minin ali bin abi talib lamma tawalla al-khilafata yayin da ya hau shugabanci walla wallabna abbasin alal yaman sai ya dauki abdullahi dan abbas sai ya dora shi shine gwamna a kasar yaman wa samarata bin jundub alal basara sai ya dauko samarata bin jundub sai ya dora shi shine gwamna a basara wa ammarata bin shahab alal kuba sai ya dauko ammarata bin shahab sai ya dora shi shine gwamna a kuba wa qais bin sa'id bin sa'd bin ubada ala misra sai ya dauki qais bin ubada sai ya dora shi shine gwamna a misra wa ala sham sham kuma sai ya dora sahal bin hunay sai ya dauki sahal bin hunay sai ya dora badala muawiyata a maimakon muawiya tunda mun ce shine gwamna a sham ko an fahimta ai kuma ba sai da na usman bane ya nada shi sai da na umar ne ya nada shi to dan haka tunda yanzu ali bin abi talib ya zama shine shugaba sai fara canjin gwamnoni to sai ya zama cikin gwamnonin da ya canza shi sai da namu awi yana sham a lokacin sai ya ga kawo badalinsa shi ne hunay sahal bin hunay fasara sahal sai sahal ya tafi hatta balaga tabu har sai da ya kawo wani waje tabuka fatalaqathu khaylu khaylu muawiyata faruddu sai dokuna na yaƙi na sai da namu awi sai suka haɗu da shi a matsayin gwamnan da aka tura yanzu kun san manci an kashe sai da na muawiya a sham a sai da usman sai da muawiya yana gwamna a kuma sai da na umar shi ya naɗa shi wasu ma sun ce tun zamanin abubakar ne ya fara naɗa shi a matsayin gwamna a sham to yanzu an kashe sai da na usman ga kuma irin kisan da aka da aka yanzu abin da yake nema shine kisasi sai an kamo wanda suka je suka wa sai da na usman wannan kisan an hukunta su tukunna sannan ya yadda ya miƙa waya ba sai na alimu baya akan wannan rikici ya ba faraja a ila aliyin sai dawo wajen ali bin abi talib wa amma qais bin sa'ad amma shi qais bin sa'ad wanda sayyidina ali ya tura ya tura shi ina ya tura shi misra fa ikhtalafa alaihi ahlu misra to mutanen misra da ya yaji sai suka yi sabani kan shi fa baya alahul jamhur mafi yawancin mutane suka yadda shugaba ne suka yi masa mubaya wa qalat ta'ifatu wata jama'a ta mutanen misra a wancan lokacin suka ce baya nubaya hatta naqtula qatalata usman suka ce wallahi ba za mu yi maka mubaya ba sai mun kama waɗanda suka kashe sai na usman muka kashe su sannan za a zauna lafiya wa kadhalika ahalin basara hakanan su ma mutanen basara da aka tura musu shihab ammara ta bin shihab kufa suka ce ba za mu maka mu baya ba sai mun kama wanda suka kashe sai na usman an kashe su sannan za a zauna lafiya wa amma ammara ta bin shihab amma shi ammara ta bin sa fasaddahu talhatu bin khuwailid akwai talhatu bin khuwailid sai ya ainihin wato kange shi gadaban li Usman saboda fushi da yake da shi akan usmana gashi nan za ku ga ya ce aslama sun martadda sun aslama wa hasuna islamuhu wa kutila shahidan shi wa kenan talha bin kuwairi ya musulunta yayi ridda sannan ya sake dawowa yayi musulunta sannan ya kyautata musulunci shi sannan kuma aka kashe shi yana shi da haka malamai suke cewa al-ibratu bil qawati ana dura ne da mai ka ba da mai ka ko kuwa shi yasa za ku ga ta'arifin sahabi shine mallaki annabi wa amana bihi wa mata ala al-islam suka ce walau ta na riddatu ko da yi ridda bayan ya musulunta inda ya dawo kafin ya koma zuwa ga Allah ya duba. to ba a la'akari da wannan riddan domin ana lura da mai mutum ya kare ne ba da mai ya fara ina ba ta an fahimta Allah ka sa mai kyakkyawan ƙarshe Gadbar li Usman saboda fushi akan sayyidina Usman faraja ila Ali fa akhbarahu sai wannan sai ya dawo wajen Ali bin Abi Talib ya bashi labari وانتشرت الفتنة سي فتنة سياد واختلفت الكلمة سي كلمة تي ساقاني وبعث علي إلى معاوية كتبا كثيرة سيدنا علي يدعوك وسيكو يا أيكا مسيا ودن سيدنا معاوية فلم يرد عليه جوابا سيدنا معاوية بيداو ود سيدنا أمسا ثم بعث معاوية أو مارك sannan sai sai na ali ya tashi shi ma na shi fallayen takardu masu yawa ma a rajulin tare da wani mutum fadaka labihi ala ali da ya je ya shiga da waɗannan wasiƙun wajen sai na ali faƙala sai ya ce ma wara aka ali bin abin tsari ya ce mai ka taho da shi ne ƙala sai ya ce ji ituka min indi ƙaumi ni na zo maka daga wajen wasu mutane ne layi ridu na illal ƙau ba sa nufin komai sai alƙau shi ne an yi fatul alƙatil bil qatil wanda suka kama sai da naku suka kashe shi to suna so kawai a kamo su a kashe don a zauna lafiya an fahimta a yi da shi kuma sai da na'ari bayan ya riga ya zama khalifa yana kallon matsalar nan tana da haɗari don mutanen da suka je suka yi kisan nan kuma sun dawo sun raɗi sun ce kuma su magoya bayan shi yana so ne a yi masa mubaya a tukunna siyasa ya samu tamkini ya samu dama abubuwa sun daidaita sannan sai ya fara bi ɗaya bayan ɗaya ya kamo wane ya hukunta ya kamo wane ya hukunta shi kuma ɓangaren sai namu awon yana jin tsoron kar a bar matsalar ta ja lokaci ba a kama sun hukunta ba shi kenan abin sharuwa akan wannan nefa rikici ya faru don ku gane jarrabawa ne idan aka yi rigimar da wanda aka kashe tsakanin sai da da wanda aka kashe tsakanin sai da wanda ke tsayawa kan gawa su kuma yi musu sallah sai da na'al haka za ka je yana cewa nan ta kai taqaina min halin sham mutanen sham da muka haɗu da su ya ce addinin mu ɗaya ne Allah mu ɗaya ne annabin mu ɗaya ne ce ba ma neman su ƙara imani da Allah ko annabi su ma ba sa neman mu da Ya ce sai abin da muka yi sabani da mu da su akan jinin su abin da ya kawo rikicin kenan Ya ce kulluhum mauturu kowanne daga cikinsu ma abocin ɗaukar fansa ne ce taraktu 70 alf shaykh na bar dattijai dubu nawa saba'ina alfa shekin dubu saba'in fa ya bukuna ta hata tsamisa usman suna kuka ƙarƙashin jinin na usman da aka kashe wa huwa ala dimash wato shi yana kan mimbari na ainihin wato dimash fa ali sai ali yake ce allahumma inni abra'u ka min dami usmana Allah ka daga ka cewa na barranta babu ruwana da abin da aka yi na kisan sayyidina Usman kuma wannan shine sayyidina Ali ya barranta duk da wannan suka dai suka kisan nan sun zo sun rabe sun ce sun goya bayan shi ne ya barranta cewa bai da alaka bai taba cewa a ji a kashe Usman ba sannan kuma bai goyon bayan kisan da aka yi mawa aka yi ma sayyidina Usman wa azama Ali ala da ahalin sham to a lokacin ne sai sayyidina Ali yayi azama sai ya mutanen sham ku duba shi nan a ƙasa ko ya ce li annahum rafadu bai'atahu wa ta'allabu didda domin sun yi me sun yi watsi da yi masa mu baya. sannan shi sai da namu awuya mutum ne da Allah ya taimake shi ya iya tafiyar da shugabanci sai zaman to yana gwamna amma bai samu mata matsala da mutane ba shi yasa san da rikici ya taso sai zaman to kowa ya mara mai wa kataba ila qais bin sa'd bi misra sai sai da na ali ya rubuta wasiƙa ya aika ma gwamnan misra qais bin sa'ad yastanfiru nata, cewa lalle ya fito da mutane likitalihim dan aje a yaƙi mutanen sha wa ila abi musa bil kufa ya rubuta zuwa ga abi musa a kuba wa ba'atha ila usman bin hunayf zalika ya aiki usman bin hunayf da wannan wa kataban nasa sai na ali yawa mutane kutuba fa hasahum ala zalika sannan ya zaburar da su akan wannan wa azama yayi azama ala tajhiz akan shiri tajhiz masdar ne na jahaza yujhizu falamma jahazahum bi jihazihim wa qurud wa qurudhim wal qurud min al madina da fita daga cikin madina wastakhlafa alaiha qusam bin abba da zai fita bar madina sai ya dauko qusam bin abbas sai ya dora dan uwan abdullahi dan abbas wa huwa azimun an yuqatila biman ata'ahu man ata'ahu sayyidina ali ya riga ya yanki cewa sai ya yaki wa'inda suka saba mai sannan zai yi amfani da wa'inda suka masa biyayya ne wa kharaja sannan wanda duk ya fita an amrihi daga umar bai masa tare da mutane kenan da zai je ya yaki su Sai da na ya ce ne zai je ya su a matsayin zai je ya yaki ko ko zai je ya wanda suka mai tawaye suka ki masa mubaya yan tawaye zai je yaƙa da haka dillata taba idan ka duba fassara ingantacciya akan alfiyatul bagiya ita ce jama'ar da suke washe ba ainihin wato tawaye ina fatar an fahimta domin wasu sun zo sun mayar da shi ya zama matsala ta aqida sai da muka tashi muna ba su amsa ko wanda ma ya ce wai shi abin da yasa suke magana akan kisan ammaru wai na shi akwai nasi na sai na usman kuma babu nan. ba inda annabi ya magana a kan kisan sai su ta ba su da kisan da aka yi masu na usman muka ce ƙarya kake kuma cewa in ya ce babu a ba kwamfuta babu ba ɗan da ya sai kawo to sai gashi abin da ya ce babu mun ce masa akwai soshi da annabi ya ce tabbas za a kashe sai na usman kuma zalinta su zai kuma zalinta shi ɗin an fahimta yi warattabal jeshi ya tsara rindina ta yaki fada a fada fa'al liwa'a sai ya ɗauki tuta ya bayar ila muhammadu bin hanafiya sai ya ɗauki tuta sai ya ba muhammadu hanafiya muhammadu hanafiya yana daga cikin ahalul baiti yaƙi da aka yi yaƙin yalmo da aka ji aka yaƙi ƙabilar banu hanifa wacce musailama ya fito cikinta a ciki ne aka ɗauko mata aka ba sai da na ali ya yi saɗaka da ita wannan matar ita ta haifi shi wannan yaron muhammad shi yasa ake dinkina shi zuwa ga waccan kabilar da ya fito ake ce masa muhammadun hanafiya shi yasa shi'a su sun ce wai wannan yakin da aka yi wai sai da na abubakar ne kawai mutane ba su yarda da shugabanci su ba ya tashi ya yi su wai ba ridda suka yi ba tare da ƙur'ani yayi yi ishara cewa ridda za su dan ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wai mimuna duk wanda ya ridda ya bar addini to Allah zai kawo su mutane ana nan ko da suka yi ridda da Allah ya kawo sai da na Abubakar shine jagoran cikin wanda suka mara masa baya akwai Ali bin Abi Talib aka ji aka yaki wayancin mutane to shi yasa har yau akwai ɗayan biyu ko dai su yadda cewa lallai mutanen da aka ji aka yaƙa riddan suke shi yasa aka ɗauko ku yanga aka ba Ali bin Abi Talib ya kwanta da ita har ta haifa da Muhammadu Hanafiya idan ko ba su yadda ba to yanzu dole kuma sai sun nemo masa mafaka an je an ɗauko matar musulmi an ba shi yayi mai ya kwanta da ita daga da amsar da suka ga tafi masa sauƙi sai su bayar waja alabuna abbasin alal maimana sai ya ɗauko abdullahi ɗan abbas sai ya sa shi a dama wa amru bin abi salama alal maisara ya ɗauko amru bin abi maisara ya sa shi a ainihin wato hagu wa alamu ala muqaddimatihi abalay bin am al-jarrah sai ya dauko gaban rindanar sai sa abi ila bin am al-jarrah bin akhi abi ubaida dan uwan abu ubaida ta amin bin jarra. aminu hadhihi al ba ka annabi yake ce masa ba Wani kulle ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma abu ubaida amir bin jarra. wanda wasu malamai suke cewa da dama dalilin saukar da faɗin Allah ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ashirin ikhwanahum aw ita ka kataba fi qulubihim al imana wa ayyada bi ruhin min akan abu ubeda ne ta sauka walam yamka shay'un babu wani abu da ya rage illa an yi tsoro da minal madina fatin ya fita daga madina fasidin ila sham zai fita zuwa sham yanzu ai an riga an shirya rindina ko ga wanda za su tsaya a gaba ga dama ga ina hatta ja abu ma shagalahu an zalika har abin da ya shigaltar da sayyidina ali yazo akan wannan wa huwa shine annahu lamma waqa yayin da ya uku qatl usmana an kashe sayyidina usmana ba'da ayyamin tashri bayan ayyamin tashri wani kwanaki ne a yaman tashi kwanakin shan na mako eh wani kwanaki ne da wani kwanaki sha nawa sha uku sha ɗaya sha biyu sha nawa sha uku to ina so lura da yanayin lokacin da alfarmarsa da mutuncinsa ba a wannan datsin ne ba na farko ba a kalli cewa madina ba ce ɗaya kenan na biyu ba a yi la'akari da wata mai alfarma ba ne amma a wannan datsin aka zo aka kashe sai da a madina a kuma cikin watawa wata mai alfarma kana din nabi sallallahu alaihi wasallam matan annabi kharaj kad na ila alhajj sun fita sun tafi aikin haji tunda mun san cewa idan mutum ya riga ya tafi aikin haji madina zaman da ake kawai zama ne na ziyara da zaran ka riga ka je makabarta uhudu ka shiga masallaci ko ka shiga baki'a ka tafi masjidu quba shikenan shi yasa ka ga kwanakin da ake yi ko da umara mutum ya tafi a aikin umara ba a so ka yi su da yawa sama da ina sama da makka saboda hatta adadi na nan don sallah a makka ya bi na madina ina fatar an fahimta to da haka in mutum kun ga ya fito daga madina zai tafi aikin hajji dama miƙatin shi laifa daga nan zai ɗauko miƙati fi hadal am a wannan shekarar me yasa matan annabi suka bar madina suka taho maka aikin hajji firaran min alfitan saboda gudun fitina falamma balagan nasa yayin da labari ya iso wa mutane cewa anna usmana kada kutiya suna makka sun taho aikin hajji sai ga labari ya zo cewa usman fa an riga an kashe shi to aqamna bi makkata sai suka zauna a makka ba'da ma karadu minha bayan ainihin wato sun fito daga cikin ta waja'alu sai suka fara yantaziruna ma yasna'un nas suna jiran to ya mutane za su yanzu falamma buyu ali ali lokacin da bayan an kashe sayyidina usman aka yi wa sayyidina ali mubaya wasara haddun nasu hu. sai ya zamanto rabo mafi yawancin mutane suna wajen siri na alibi hukumil hal dangane da hukun yadda halin ya hukunta a wannan lokacin wa galabatar ra'ayi da kuma rinjayen ra'ayi la an min lidalika lidalika ru'us ru'us la an ikhtiyarin minhu ru'us ulaika al lokacin da wannan matsalar ta faru la'anis siyar minu sai da na wai ya zama shugaba ba ne ko da aka kashe sai da na usman manufarsa kawai yana so ya zama shugaba ba shi ba ne lidarika ru'usu ula'ikal kawar allazi na ƙasali usmana ga wa'incan shugabannin kawarij wa'inda su suka je suka kashe sai da na usman shi yasa duk bala'in duniyar nan a addini wannan suka fara kawo shi su ne kawarij daga nan ne duk wata ƙungiya ta bid'a sai ta biyo bayan su mu'tazila da bala'i da wane ne da wane ne sannan sai suka biyo wa sai suka biyo ba amma su ne farko su suka fara shi yasa kar kai mamaki in mutum ya riga ya samu wannan aqida kun san da haka ake kun tana lokacin da aka dinga kashe kashe a gasa malam bawo shi saboda kin Allah sai ce a tafi ƙarya ne wallahi tallahi sai kira sunan wata kabila sai ta sune su zuwa sanar ba ka aka dinga yi ba sai daga baya da ta bayyana wani da aka san shi ana tare su su suka dace suka kashe wani wani da aka san shi ana tare su suka dace suka kashe wani to kare baka mamaki in dai mutum ya je shiga wannan aqidar ta riga ta kama zuciyarsa a to wanda yake ganin sayyidina ali ba musulmi bane wa kuma zai dauka musulmi a duniya ai kaga bai yi ba to wayannan mutanen da suka je suka yi kisan nan bayan an gama rikici tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya an ce ai sulu Sune suka sake ballewa suka koma gefe suka ce da shi sayyidi ali da sayyidi muawiya duka tare ne suka kafa sa suka koma gefe kuma suka je suka yi mitin suka ce in dai ana so duniya ta zauna lafiya to sai an kashe mutum ko mutum ukun nan fa duka sahabban annabi suka ce sai an kashe amr bin al-as sai an kashe mu'awai sannan sai an kashe ali sannan duniya za ta zauna lafiya wanda aka turo ya zo ya kashe sai da na ali shi kaɗai nasara wanda aka turo ya kashe Amurbin bin al'as ranar bai da lafiya bai fito sallah ba sai wani limami ya shiga zai ba mutane sallah shi kuma bai san Amurbin bin al'as ya burma ma wancan wuka yana tsammanin amur ne kaga za a saka liman sai ka dinga hankali ka je ka hautsi ni wata rana musamman irin inda muke limanci don ana tura ka tautai kai a hankali sannan aka turo wanda zai kashe sai na mu'awiya ya birma mai wuka ba ta same ba a ciki ya so ya birma mai ta same shi a cinya wannan shi ya sababin malamai suka ce hasa na mu'awiya ba duniya bai kara haihuwa ba wanda aka turo abdulrahman bin mazdam ya zo ya kashe sai na ali wannan fa shine fitintinu da jimu da aka yi ta samu ma anna aliyin tare da cewa sayyidina ali fi nafsil amri an wannan lokacin ya tsoro waɗannan mutanen da suka dace wannan aikin yana kin su walakinahu tarabbasu bihim al-qa'im sai dai kuma tare da haka suna jira waɗannan mutanen yana jiran ne ya za a iya samu dama ya auka musiba a kansu ta wancan aikin da suke wa yana gurin lau tamakkana minhu da ya samu dama akan waɗannan mutanen la ya akuza haƙƙan lahi da ya karɓi haƙƙin Allah a kansu kenan ya san wanda suka yi kisa yana so ya samu dama ya zama shugaba ko mai daidaita ko kuma mu a aƙidar mu sai da na ali mutumin kirki ne kuma bai tafiya idan ya faɗa maka magana wallahi haka magana take har a zuciyarsa ba sabanin wayancan masu bakakin kayan ba da za su yi a'a duk abin da ka ga a imami ya faɗa na kirki sai su ce wai ta kiyaye zahiru gairu mara walakin lamma waka a hadal amur haka za yayin da wannan al'amarin ya auku haka wasta hawazu alayhi suka samu rinjaye a kan shi su wayannan kawarikin wa hajjabu an hu'iliyar sahaba manya-manyan sahabbai kuma suka sha makance su wajen ƙara suwa zuwa ga na ali to farra jama'atu bani umayya to jama'ar bani umayya sai suka gudu gashi nan a ƙasa ya ce minhum alwalid bin al-uqba ko daga cikin waɗanda suka gudu daga cikin banu umayya akwai walid bin al-uqba wa marwan bin al-hakam wa abdullah bin amr wa sa'id wa sa'id bin al-as suka gudu wa ghayruhum da su ila makka ta zuwa makka wasta'adhanahu a wannan lokacin sai ya nemi izinin sa wani ne talhatu wa zubair talha da zubair suna cikin garin madina bayan an kashe sayyidina usman suna nan sai suka nemi izini filistima cewa sai da na ali ya ba su dama suna so za su je su umara a makka fa azina lahu ma sai da na ali ya ba su dama ya ce ku je fa karaja sai suka fito ila makka ta zuwa makka wa tabi'ahu ma khalqun kathirun sai jama'a da yawa suka biyo su an fahimta ayi to dan kana shugaba wata matsala ta faru kakka fito za ka tafi wajen 'yan sanda ko kaza ko kaza ka bari jama'a su biyo ka bu yanzu nan wani zai tashi kura a yi amfani da wa da sunanka da yawa suna ta magana cewa abacha shi ya kama malam bubakar jiroyi sanadin samun matsala shi ba jarar abacha ba ne matsala aka samu wani musulmi ne ta bashin wani arna duk idan arna ya zo gun bashin shi kawai sai arnin sai musulmin ya ɗauki ƙwar'ani sai ya buɗe ya yi zama ya yi zama ya yi zama yana tilawa sai ya gaje ta ranar nan yana ka kaji tukaran Allah ya kamata mai biya shi bashin shi bai biya ranar nan yana zuwa kawai sai musulman nan ya tace mu Qur'ani ya fara tilawa shi kuma arnan nan yace to billahi la ziyawa Qur'ani ya kome kanki wallahi sai an bashi kuɗi kici kici kici suka kama gwagwa ya ɗauki ƙur'anin ya jifa da shi waye ya ja shi nan fa mutanen da kai ka kai ka kai kai ji ba da ƙur'ani? to wallahi tallahi jinin shi halatta sai an kashe shi haya haya haya haya wala bubakar gilbe nan ya tafi can wajen harkar da'awar shi gari ya ɗauki ɗin yana dawowa sai ya samu kowa matsalar da ake tattaunawa a kai sanda ya taso daga gidan shi zai tafi gidan sarki sai mutane suka biyo shi a baya da aka biyo shi du a bara ya tafi gidan sarki sarki ya magana da shi cewa to gashi gashi ya ma sarki magana cewa suna gari suna manya ga matsala ta faru wani mataki suka dauka bayan sun gama magana da sarki daga dan du ya tashi ya tafi wajen yan sanda haka jama'a suka bi shi yan sanda sai da suka yi magana ta alaga kamalan irin wannan matsala idan ta faru ka daina bari mutane na biyo wallahi tallahi ba su gama magana ba ko ja ga gauta na kashi a gari aka ce ai malam bubakar jira ya yi fatawa jihadi ko hayya alal jihad to a daidai lokacin suna da sabani da ciyaman na lokal gamban na wannan lokacin to don haka sai ciyaman din ya amfani da damar da yake da shi sai ya rubuta abin da ya ga dama zuwa ga kwamishinan 'yan sanda na wannan lokacin shi kuma kwamishinan 'yan sanda ba musulmi ba ne to da haka matsalar fa ta ci gaba da yin faɗi ta ci gaba da ainihin wato faruwa Allah ta'ala ya shirya da Sau da haka sai mutum ya kiyaye wa kadima ila makkata aidan yazo garin makka fi hada am a wannan shekara waye shine ya alabin umayya shi kuma yazo minar yaman daga yaman wa kana amilan alai hali usmana shi kuma gwamna ne a wannan lokacin sai da na usman ne ya nada shi wa qaddima laha abdullahi bin amir sannan sai ga abdullahi bin amir shi ma ya gabato daga yaman din ya gabato min al daga basara. wa kana na'iba hali usman shine mataimakin gwamna a wannan lokaci da na usman ya sa fastama a fiha khalqun min sadati sahaba to sai a makka sai aka samu da yawa daga cikin sahabbai sun taru wa ummahatul mu'minina ga kuma iyayen mu'mine matan manzon Allah فقالت عائشة في الناس سينا فقامت عائشة في الناس سينا عائشة تميك Wata تخطبهم تنا مسهوطبا وتهسهم تنا زابرد bi بطلب دم عثمان cewa lallai kun ga irin kisan da aka yi masa na Usman kuma don Allah yanzu kai insafi irin wannan kisan da aka yi wa sai na Usman ka kaddara dan uwanka ne yana gare aka mai irin wannan kisan dawowa za ka yi kacce Allah ya kyauta ka runguma hannu mutum da azumi a bakin shi yana karatun ƙur'ani a zo a sa masa hitar takunkumi a tsare shi sati biyu a hana shi fita a hana shi kaza a hana shi kaza a kwantar da shi a yanka shi kaga dole a ɗifa ta ɗibe ka ce wannan mutumin ya zama dole fa a tashi a nemi jinin shi kuma me yasa annabi ya ce masa Allah zai sa maka riga shugabanci wasu za su ce ka cire ta karkaci ne saboda idan sai da na usman yana shugaba suka zo suka yi barazana suka ce ya sauka ya sauka ka an buɗe ƙofar fitina gobe ma in wasu ba sa san kowane shugaba za su iya mai sai ya yi sai ya sauka sai annabi ya toshe wannan kofar ya ce ko zai mutu kar ya sauka daga kan wannan shugabanci fastadaban nasu laha sai mutane suka karɓa mata wa qalu laha suka ce masa hai sirti haitu masu sirti duk inda kika tafi sanna ma aikin wa za mu bi ki fa qala qa'ilun sai wani daga cikin masu magana yake na zahabu ila sham Abinda ya kamata yanzu mu fara zuwa sham kuma sham a wancan lokacin muawiya shine gwamna fa qala ba'dahu sai wasu kace inna muawiya ta qad kafakum amran amraha ai asirina muawiya indai al'amari ne nana na aisha wanda take nema akan jinin usman aisha ya riga ya isar mu. wa qala akharun wasu ka ce nazhabu ila al-madina abinda ya kamata mu tafi madina fa natlubu min ali nema daga wajen ali an yusallima ilaina qatlata usman bi yaqtulu ko li yaqtulu ko li yaqtulu yamin ko usman dan mu kar ku manta ba su ba ba ko shugabanni bane ba waye shugaba a lokacin ali bin abi talib shi yake da haƙƙi waɗanda suka yi abin nan ya kama su yayi mai amma sun ce dole su suna so a ba su kashe mutanen su za su yi masu hukunci shi yasa duk lokacin da kana daɗi mai da'awa ka ɗauki riga ta hukuma ka ba za a zauna lafiya ba? ƙala akaru na wasu suka ce bal na zahabu ilil basara abinda ya kamata mu tafi basara ne fa nuqawwi man hunaka bil khayl wal rijal wanda ke can sai mu karfafe shi da sojojin ƙasa da dokuna wa nabda'u biman hunaka min qatlati usmana wayanda suke nan duk wanda muka san yana da hannu birin kisan sai na usman to mu fara kashe na nan tukunna sannan daga nan mu je mu karfafa na can da sojojin ƙasa da dawakai fattafaqar ra'ayu ala zalika sai ra'ayin wanda suke so sai sun dauki fansa su ya hada aka ce to abinda za a yi a fara da nan nan kusa tukunna sannan daga nan sai mu yi ne sai mu yi can wajahazan nasu ko nasa sai shirya mutane wane ne ya albinu umayya wa ibn amir ya alibin umayya wanda ya zo daga ainihin wato a yaman sai shirya mutane wa ibn amir wa tsaran nasu sai mutane su kasance kalfa aisha tafi talatata alafi fari. sai da aka samu mutum dubu uku wayanda suke mahaya da dokuna jarumai wa aisha tafi haudaj ala jamalin na aisha tana kan ainihin wato haudaj shine tanti tana kan raƙumi ismuhu sunan raƙumin aska. wasaran nasu sai mutane sun kasance qasidin basara suna dimfarar basara wa kana alladhi yusalli bin nasi wanda ke wa mutane sallah an amri aishata da umarnin na Aisha ibnu uktiha shine dan dan uwanta shine Abdullahi bin Zubair Abdullahi bin Zubair wanda shine ɗan da aka fara haihuwa a Madina bayan musulmi sun hijira amma shi ma daga ƙarshe hajjari bin yusuf sakafi ya kashe shi bayan ya kashe shi kuma ya sako daga kan mumbari ya ce ya ce sau ita eh, da luwa latakali wa a daidaita sau a haɗa kabala ɗan jama'a bayan ya gama kuma ya hamun bari ya kudu ba ya ce ya ayyuan nasu ita kulla wa marwana bin alhakam wa marwana bin alhakam hakam yu'addinu lin-nasi fi awqati as-salati shi yake kiran sallah idan lokacin sallah yake wa qad marru sun wuce fi masirihim layla a cikin tafiyarsa da daddare bi ma'in a wani ruwa yuqalu lahu ana ce masa hawab Bana ba hatkun kilabun to da suka zo wannan wajen sai kan naka suka yi haushi inda hu a wajen wannan ruwan falan ma sami a zalika aisha lokacin da na aisha ta ji wannan qalat sai ta ce masu muhadar baka nan gurin da kan nakan nan ke haushi me sunan nan wajen? qalu sai suka ce mata al fadarabat bi ihda yadayha ala al-ukra sinan aisha ta dauki hannunta ta doka akan daya wa qalat ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga musiba ta barke ma abun nan nani illa raji'atu take yanzu kan ba wani abu da na tabbatar kawai ya kamata in juya kun lokacin da ta fahimci cewa dama annabi ya ce duk wacce kan nuka yayi kuka kaza kaza kaza to tana zuwa wajen da ta ji kukan kan nuka to ta san cewa da ita annabi yake to a wannan lokacin qalu sai suka ce mata walima dan me zaki koma qala sai tace sami ita rasulullahi naji annabi ya kure yana cewa laita shi'ri kaicin ilimi na ayyatu kunnal lati tambuha kilabul hawa wace daga cikin wacce kan nakan kilab na hawa za su mata hawa kaga annabi bai faɗi wani abu ma bai ce mutuniyar banza bace bai ce ir iska bace bai ce kaza bace a'a duk wacce dai ta riga ta samu kanta a wannan yanayi to yanayin fitarta daga inda ta fito zuwa wannan wajen fitar cewa akwai matsala wani abu zai ke faruwa qalan thumma darabat sannan sai ta daki adada ba'iriha fa ana fa sai ta ainihin wato daki wato al'adad shine ma bainal mifaqi ila al-katbi shine abin da ke tsakanin wato wuya zuwa ainihin wato kafada sai ta fa'anakatu sai ta gurfanar da raƙumin waƙala bayan raƙumin ya gurfana ta hau ta ce rudduni irduni kuma yadda ni kuma yadda ni wa ana sa wa ana wallahi sahibatu ma alhawa na na shi take na rantsi da Allah tun da annabi ya faɗa a wancan lokacin to na tabbatar ni ce matar da annabi yake magana cewa a ayyatu kunna kaza kaza kaza kaza kaza fa qala laha az-zubair sai zubair mata tarji'ina Za ki koma asallahu an yusliha bikin nasa muna ganin fa ba mamaki zuwan a matsayin ki na uwar mu'mini Allah zai yi amfani da ke daidaita mutane ina fatar an fahimta kenan da Zubairu bin al-Awwam da wannan suke tare da ita manufar shine matakin farko sun fita da niyya ta sulhu ba da niyya ta me ba ta rigima to wannan lokacin shine fartahalu na hawal basara sai suka ci gaba da tafiya ta bangaren basara falamma qarabat min al-basara lokacin da suke kusa basara katabat ila al-ahnab bin qais sai ta rubuta zuwa ga al-ahnab bin qais wa ghairihi da wannan samir ru'usun nasu daga cikin shugabannin mutane cewa annaha qadimat cewa ga ta ta gabato fa ba'atha usman bin hunayf sai usman bin hunayf shi ma sai ya aika mata imran bin husayn wa abul aswad ad-du'ali sai ya aika mata wayannan mutum guda biyu abu aswad ad-du'ali wanda ake cewa shine mutumin da ya fara yin aiki akan ilimin nahwu ilaiha zuwa gare ta biyu allima ko liya'lama dan su san ma ja'at lahu saboda me na Aisha ta zo falamma qadima alaiha lokacin da suka zo wajenta sallama suka yi mata sallama wasta min ha ma ja'at bi ma ja'at lahu suka nemi sanin me ya kawo ta domin a ista alama suna neman su san me ya kawo ta fa zakarat lahuma sai ta ambatan musu mallazi ja'at lahu min minar qiyas abinda ta zo da shi na tsayawa bai tsalabe da Usman cewa abinda ya kawo ta ta zo ne lallai tana so ta karfafa abinda aka masa ina Usman na kisa na rashin mutunci sai fa an nemo masa jinin sa fa kharaja min sai suka fita daga wajen ta faja'a sai suka je ila tsalha ta zuwa wajen tsalha. fa qala lahu suka ce masa ma aqdama me gabato da kai fa qala sai yace at-talabu bi dami usman ni ma neman jinin usman ne ya kawo ne. faƙala sai suka ce ma ba ya ta aliyyar ba kai mai tsiri na mu'ali ƙulimu ba ya ƙala sai ce bala wasaifu ala ƙulki ko ya ce a'a ko bala haɗi haka ne wasaifu ala ƙulki ga takobi a wuyana wala a astaqbiluhu in huwa lam yukallil bainana wa bain qatlati usmana sannan ya ce ba zan ajiye wannan takobin ba in dai ba a ɗauko fansan jinin wannan suka kashe usman ba fa zahaba ila zubair ko fa zahaba sai suka tafi wajen zubair bin al-awwal fa qala misla ma misla shi ma ya faɗi kwatan abin da suka faɗa fa raja'a imran wa abul ila usman sai imran da abul suka dawo wajen usman bin hunayf shine gwamna a lokacin fa akhbarahu bima sami'a suka bashi labarin abin da suka sai inna yana jin cewa abin da ya kawo su lalle jinin na Usman da aka yi masa irin wannan kisa suna neman dole a taimake su yadda za su dauko jin fansar sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un darat rahal islam wa rabbil ka'aba yace to wallahi yanzu nan fa yaki sai ya faru tsakanin musulmi na rantsi da ubangijin ka'aba to a wannan lokacin wana dafin nas ya amurhum bi labsi silahi shi ma sai ya kira mutane yace to kowa ya dauko min makami وقدمت أم المؤمنين بمن معها من الناس فنزلوا المربع ناقا قبتنا da إيه to ina ganin tsaya matsayanin ana nuna mun cewa lokaci yayi sai mu kun tashi sai mu taso na gaba amma da na so mu kai masirat ali ila al-basra to amma na ga lokacin ba zai yi ba mu ba kamar yadda na yi addu'a ga farko a wannan masallaci za a ga gaskiya akwai bayan Allah da sun cire kuɗi na ce kafin mu tafi hutun ramadan ba haka masallacin nan yake ba wani kafin nan yanzu zaka ji kana in tattakawa kamar kafa kaza ta dan nufi a ciki ko kwa to dama haka ya kamata mutane a dinga taimaka ana gyara ɗakin Allah fiye da yadda ake gyara inda muke gyara falillukan mu da gidajen mu saboda haka da masu kiran sallah da dukkan wanda suke ba da gudunmawa a wannan masallaci da 'yan kwamiti da bayan Allah da suka bada gudunmawa wajen sa wannan kafin din muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alheri Allah ya ƙara wa dukiyarsu albarka yadda suke iya ƙoƙarin su gurin tsara mutuncin addini Allah ka tsare nasu mutuncin sanda ba su da dama sannan akwai dan uwa malam Nura Numan na san wasu daga cikin ku sun gani a kafofin watsa labarai na zamani shekaran jiya ya taso daga Yola yana sauri zai zo Numan yana da karatu tsakanin magriba zuwa Isha'i wallahi ya samu hatsari ya yi kariya ta kai biyar da Ɗan uwa ne ya yi karatu a jami'atul islamiyya da aka da ana tunanin a fita da shi waje to an ɗauko shi an kawo shi wani asibitin a shi a abuja da aka yana buƙatar addu'a ɗan uwa musulmi muna roƙon allah ta'ala allah ya ba shi lafiya allah kuma ya sa ka fara ne mu kuma allah maɗaukakin sarki ya tsare mu kuma ya ƙara mana lafiya don haka sannan muna sanar da mutane cewa gobe laraba a can sabuwar kaduna millionaire city ka daure inda muke karatun arba'una hadith da sun zai karatu a kanin magariba zuwa isha'i allah kuma ya bada ikon zuwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh